Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da hana duk wasu bukukuwa tare da hawan dawaki a lokacin bukin ƙaramar sallah da za a gudanar a cikin makon nan mai shigowa. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na matsalar rashin tsaro da jihar Niger ke fama da shi. Sanarwar dai ta nuna cewa matakin ya shafi dukkanin manyan masarautu guda takwas da ke faɗin jihar Niger. Dama dai tun kafin ɗaukar wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, masarautar Mina ta fitar da sanarwar cewa a bana ba za ta gudanar da bukukuwan hawan dawaki ba a lokacin bikin ƙaramar sallar. Alhaji Muhammad Ismaila She tambarin Mina shine mai magana da yawun masarautar Minan. ya yi ƙarin haske kan dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. Kaga yanayin da muke ciki a masarauta ba yanayi ne na jin daɗi ba. Mu kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa a masarautar mu. Yana da wuya a cikin wannan yanayi kuma mu ce mu mun hau doki ana hanya ana murna ana jin daɗi mm. dole ne mu nuna alhini saboda mutanen mu sun shiga wani hali a dalilin haka sarauta ta ɗauki wannan matsaya na cewa a wannan sallah ba za a yi hawan dawaki ba saboda a nuna alhini kawai ga mutanen mu muwa muna tausayawa da halin da suka shiga ciki kwamishinan gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku ya ce ‘yan fashin dajin sun tarwatsa garuruwa da dama a jihar Niger a ciki har da yankin da ya fito wato ƙaramar hukumar Rijau da ke yankin masarautar Kwantagora. E ainihin waɗanda makwabtanmu ne da mutanen nan suka shigo suka fitattake su to su ne suka dawo cikin garin Rijau. Latis ina nuhin mu da aka kwashe mu shanu, warari Ina na ya ɗauka na ya buga har ragada a karamar hukumar mariga da sauransu to wannan jama'a yau da suna nan cikin garin Rijau sun zama yan gudun hijira suna samun tallafi su yan gudun hijiran ko ko wani hali suke ciki eh, gaskiya ya gurgudo mutanen gari da sauran mutanen suna taimakawa saboda an ba da gidaje sun zauna ana kuma ba su abinci ya gurgudo saboda haka mutane ne ke taimakawa bisa zuwa yanzu saboda haka shi yasa muke kira dai har yau a dai duba wannan abun wallahi jihar Niger ba ta iya abin in ta kadai dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka. A yanzu dai dubban 'yan gudun hijira ne da 'yan bindigar suka raba da muhallansu za su gudanar da bukukuwan sallar a garuruwan da ba nasu ba a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.